to Allah ya yi na warware jiki da sauki Allah ya bani lafiya don haka sai kuma ɗaura daga inda muka dakata idan ba ku manta ba a baya mun dakata ne a bata san ita ma shi take kallo ba tana murmushin da bata san tana yi ba sai da ya dago suka hada ido saurin janye idananta ta yi cikin basarwa still murmushin a fuskarta magani son in ji momi miƙa mata yayi ta amsa ita ma tana dubawa Allah sarki wannan kenan idan ba ku manta ba wata bayan ni na mika muku na ce sai kuma haɗe kawai a gaba kan mu tashi to Allah ya yi. mun dawo sai kuma daura kai masha Allah gaskiya ya yi kyau sosai cikin jin daɗin abin da ta ce kaka ta ce ke dai bari ai ɗan naki ba dai kwanya ba yo to Allah na tuba yanda yake raba dare yana karatun nan ai dole ma ya ce ko lokacin da yake firamare shi ke ɗauko na ɗaya duk lokacin da hutu duk lokacin hutu sai ya dawo da kyauta a bashi a makaranta a bashi a hanyar dawowa gida duk wanda ya game da shi a hanya ya amshi takardar ya duba sai ya bashi wani abu tun sannan na san yaron naki dan baiwa ne ba irin wasu ba masu kwakwalwar dusa kullum sai dai a matse jaka a hammata a zo amsar kuɗin tara jairai dama kuɗin ke kai su su dai a basu su tafi sukul ɗin su kwasu su kaso su su dawo suna zare idanu ranar hutu kuma sun fi uban kowa kukan an kar da su a jarabawa haka kyakkyawa na yayi ta fama da su duk lokacin da aka bashi takardar shi suka ji yayo na ɗaya sai su ta jin haushin shi wani sa'in ma su ture shi a hanya su yi mishi duka su yaga takardar da yake rago ne babu abin da ya iya shi yasa suka bi suka raina shi haka zai dawo mun hurtutu idanu jajaye ga yagaggiyar takarda sai da na tashi tsaye sosai suka shafa mishi lafiya don bana jin kunyar kowa idan ɗanki ya jika na, har gida zan biyo shi na rama mishi babu ruwana sun yi surutun sun yi surutun amma ban fasa ba don ko karkashin gado ya shige sai na zakulo shi na rama mishi sai ga shi sun daina ko kallon banza ma ba sa mishi ato idan ka ce ka nuna sanya sai a raina maka hankali haka kaka ta yi ta zuba su kuwa sai ta suke suna murmushi wani wurin kuma mumi ta sa baki suna haka aka fara kiraye-kirayen sallar azahar duk tashi suka yi suka gabatar da ita ba su daɗe da gamawa ba dokta ya shigo sai da ya kara duba shi ya ga komai normal sannan ya rubuta musu sallama bayan ya ba su magungunan din da zai ci gaba da sha ya kuma gargaɗe su su rinka kulawa a barbarin sanyi na bugun shi babu ɓata lokaci suka gama kimtsa su suka fito motar su momi suka shiga momi ce ke tuki sai zi a ta. a baya kuma Din ne da kaka suka fice daga asibitin suka shilla da kwatancen kaka suka karaso unguwar su din zi sai kallon unguwar take tana ganin yadda ake ta kai kawo jifa jifa a gaban wani ɗan gida kaka ta sa suka tsaya fitowa duk suka yi ga baki ɗaya suna mai da kofofin suna rufewa bin area yanzu take da kallo tana kallon yanda yanayin gidajen unguwar suke wucewa ta yi wajen su kaka da ke ta kokarin lalubo makullin gidan shi kuma din rungume da kullun ko matsansu. bude kofar kaka ta yi tana cewa to bismillah ku yi hakuri gidan dai gashi nan dan kutu da shi din ne ke bayanta sai zi da ke rike da naɗaɗɗiyar tabarmarsu wanda kaka ke amfani da ita a asibitin sai momi da sallama duk suka shiga gidan da ke tas ya sha shara don dama tun jiya matar malam nasiru ta je ta amshi makullin ta sa yaranta suka gyara gidan fes don ta san a gaje za su dawo ga shi dama gidan ya daɗe bai ga gyara ba maraba da mu kai yaushe rabo na san gidan nan ma yayi kewar mu in ji kaka tana karasuwa kofar ɗakinta murmushi duk suka yi sai momi ta ce ai dole sati biyu fa kaka da ta shige ɗakinta ta ce sati biyu amma jin shi nake kamar shekara biyu nan ta fito hannunta da wata tabarmar ta shimfiɗa musu tana cewa bismillah ku zauna mun shawo rana kamal tashi ka samu mana fiyota mai sanyi ko maji ko maji makoshi tashi din da dama zaman shi kenan yayi ya amsa ya wuce bin shi da kallozi da Mumi suka yi cikin sha'awa sai ji Mumi ta yi ya kara kwanta mata don a duniya tana bala'in sanda ko tana bala'in sanda ko koya mai biyayya kuma 'yan kwanakin nan da ta yi da su kaka ta lura din akwai biyayya ga sanyi bayi da hayaniya ko kaɗan abin da take buri ga ɗiyarta amma sai dai ba haka take ba ko da yake ta ga a cikin kwanakin nan kamar ta fara ɗan hankali hankali suna zaune suna ɗan din ya dawo da rabin ledar fiyo wata masu sanyi ya wuce da su kicin can kuma ya fito da su bisa unbreakable plate mai ɗan faɗi kamar yadda suka saba yi wa baki ya zo ya ajiye a tsakiyarsu ɗan murmushi da ɗan murmushi a fuskarsa kaka da ke jin kishi sosai kaka da jin kishi sosai ta fara ɗauka tana ce musu ga ruwa su ɗauka babu musu suka ɗauka zai na raka din da ya nufi wani daki da kallo na kasan ido momice ce ta fasa ta fasa ta ɗan sha ba laifi ita ko zai ɗauka kawai ta yi ba don ta sha ba don ba ta iya shan wannan ruwan in ba so take cikinta ya rikice ba hakan ya sa ta rike shi a hannu kawai sai da suka kara ɗan jimawa sannan suka tashi da niyyar tafiya tashi ita ma kaka ta yi tana ta kwarara musu godiya da musu albarka da addu'o'i suna amsawa kiran din ta dan don su yi bankwana sai da suka rako su har kofar gida suka tsaya suna jiran ganin wucewarsu sai gani suka yi momi ta tafi bayan boot ta buɗe sannan ta fito din da hannu ta fito din da hannu alamun ya zo babu musu ya kara zo wajen cikin nutsuwa gwada mishi boot din ta yi ta ce ya za a yi a sako da su ko su za a samu su taimaka dan waro idanu din yayi ganin abin da take gwada mishi na menene waɗannan ɗin naku ne an bana son wani korafi maza samu su ku ɗauka ganin yadda ta haɗe rai ya sa shi kasa musawa sai kawai ya fara naɗe hannun shet ɗin shi ya ce bari na ɗauka zan iya ai zina gefe tana kallon su har suka gama fidda kayayyakin daga bot ɗin kaka ta kaga ta riga ta koma ciki so bata san wainar da ake toyawa ba rufe bot ɗin momi ta yi tana cewa to mu za mu tafi amma insha Allahu za mu rinka dan lekowa tunda mun ga gidan Allah ya kara sauki ta faɗa tana kallon smile face ɗinsa to mami mun gode kwarai jazakillahi biljanna ya faɗa cikin ladabi wani kayataccen murmushi ta sake tana cewa amin sannan ta wuce bangaren direba kallon zai da ke tsaye gefen kofar mai zaman banza ya yayi yaga ita ma shi take kallo murmushi ya yayi mata ita ma ta maidar masa da martani sannan ta juya ta buɗe kofar ta shiga ta zauna ta maida ta rufe momi ma rufe na ta tai bayan ta shiga tana daura seat belt juyowa zai ta yi ta kalle shi ta window ta ga shi ma still yana tsaye yana kallon ta ita ma tsayawa suka yi suna kallon juna kamar suna karanta wani abu a fuskar junansu ta da motar momi ta yi ta fara revising a hankali a hankali din ya gazi ta ɗago hannunta sannan ta yi mishi bye bye murmushi na ɗan fomin a fuskarta shi ma ɗago hannu ya yi ya fara ɗaga musu hannu fuska ɗauke da murmushi har suka bar layin bin motar da ta yi nisa ya yi da kallo yana jinsa a wani yanayi da ba zai iya pointing finger a kai ba sai da ta ɓace maganinsa sannan ya sauke ajiyar zuciya ya dawo da kallon shi akan kayayyakin da ke gefe aje wani yaro ɗan babba ya zo wucewa ya kira shi ya ce taimaka mishi su shigar da kayan ciki tare suka yi ta shiga da kayan ciki har suka kare sannan din ya ba yaran naira ishirin yana mishi godiya sannan ya dawo cikin gidan inda kaka ta disa kayan gaba tana bin su da kallon mamaki shigowar dindin ya sa ta mai da kallonta akan shi cikin ayar tambaya hakan ya sa ya dan bata fuska ya ce wallahi kaka sai da na ce a'a sai ta fara fushi wai sai na amsa ita wa momi mana zan yi magana ta hana ni wai ba ta son korafi shiru kakatai tana kallon kayan wanda duk kayan abinci ne su kwaton ɗin taliya makaroni kuskus galon ɗin mai da manja paket ɗin magiggika sai wasu abubuwa a leda wanda a haka ba za su iya gane mai ke ciki ba sai sun buɗe A ajiyar zuciya kaka ta yi ta ce kuma shine ka bari ta tafi ko godiya ina gama saukewa ta tafi ai A ajiyar zuciya kaka ta sake ta sake yi tace to Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu dukkanin su na alkhairi gashi ko unguwarsu ba mu sani ba bare mu je godiya Allah dai ya kara kuɗi Allah dai ya kara buɗi sun taimaka sosai wallahi kaga za su rike mu na wasu lokaci kafin mu kafin mu kafin mu maro Allah dai ya biya da amin din ya amsa ce mishi ta yi ya kama su shiga da su ciki kafin a fara shigowa da taimakon shi suka kwashe su duka suka kai ɗakin kaka suka adana sannan suka ɗauke suka ɗaura alwalar sallar azahar don har ta fara amin alwalar sallar la'asar da har an fara kiraye-kiraye wucewa masjid yayi ita kuma kaka ta wuce ɗaka tunda suka kamo hanya take kallonsa ta site mirror ɗin motar har ya ɓace maganinta. sai ji ta yi kamar ta taho ta bar wani kamar ta taho ta bar wani abu nata a can limshe idanu ta yi ta koma ta lafe a kujera ta yi shiru tana jin yadda suke tafiya akan titi basu wani dade ba suka kara su gida hon biyu mami ta yi aka wangale musu gate din gidan suka shige sai da ta yi bakin sannan duk suka fito zi na jin ta very empty wucewa suka yi ciki suka haye sama kowa yayi sashin shi don gabatar da sallar la'asar da ake ta kira ko da aka gama sallar gaisawa din ya shiga yi da mutanen cikin masallacin kamar yadda ya saba suna ta taya shi murnar saukin da ya ji ko da ya fito ma zai tafi gida haka ya ta gaida mutane suna ta mishi barka yana amsawa da murmushi har ya samu ya karaso gida a gidan ma yan tsirarin mata ya iske waɗanda suka shigo yi makaka barka gaisuwa ya yi aladabce duk suka amsa suna mishi ya jiki ya amsa musu sannan ya tashi ya shiga ɗakinsa bai daɗe ba ya fito ya zo wajensu ya kara gaida waɗanda suka sake shigowa bayan shigar shi ɗaki sannan ya ce makaka zai ɗan fita wajen aikinsu fatan dawowa lafiya ta yi masa tana cewa kar ya kai magarba da to ya amsa ya tashi ya yi sallama da mutanen ya fita direct wajen workshop ɗinsu ya wuce inda ya iske su suna ta ɗan taɓa aiki don yanzu sai a hankali abinka da damuna duk sun yi murnar ganin shi hakan yasa suka shiga gaggaisawa cikin fara'a suna tambayar shi ya jiki yana amsar musu da ya warware haka ya zauna cikin su yana tafira wanda bai cika sa baki ba sai dai da an yi abin dariya ya yi musu kawai bai baro wajen ba sai wajen magarba sai da ya fara gabatar da ita sannan ya shiga gida inda ya iske duk matan sun tafi sai kaka da ke ɗaki bisa sallaya ita kaɗai sai da ya yi mata barka da gida sannan ya wuce ɗakinsa bai sake fitowa ba sai lokacin isha'i ya wuce masallaci don dama da alwalar shi ko da aka gama ya ɗan jima a waje sannan ya dawo gida abinci kawai suka ci suka kwanta saboda dama a matukar gajiye suke shesa suna kwanciya bacci yayi awon gaba da kowanne a bangaren ziko yau da kyar ta yi bacci wani irin kewa take ji sosai musamman ma da lokacin zuwansu asibiti na dare yayi haka ta ta juyi a gado don kwata-kwata babu bacci a idanunta ganin hakan yasa ta jawo wayarta tana yan danne-danne amma a banza don hakan bai wani hana ta jin abin da take ji ba haka ta ta fama har ta samu da kyar bacci yayi gaba da ita can wajajen karfe sha biyun dare Allah sarki da sallama ya shigo gidan hannun shi rike da leda mai layi-layi guda biyu kowace a hannu guda kara sallamar yi a lokacin da ya ida shigowa tsakar gidan don ya san ba a ji na farkon ba don dama ka'ida ne idan zai shigo gidan sai ya yi sallama sau biyu ko uku saboda yadda muryar shi take sai yana kusa ake ji amsa sallamar kaka ta daga cikin ɗaki hakan ya sa ya nufi ɗakin shi ma sallama ya sake yi sannan ya shiga ɗakin amsawa kakatai ta yi tana ɗagowa daga abin da take yi yawwa kyakkyawa na har ka dawo amma ka yi sauri zama ya yana ajiye ledojin yana cewa ai ai sama na dawo na gaji na sha yawo a kasuwa ashe geron ya tashi duk inda na je haka suke ce mu shi yasa kawai na hakura na siya sai kawai na auno waken tiya ɗaya da rabi maimakon biyu ya faɗa yana tura mata ledojin jawo ledojin ta yi tana dubawa tana cewa o ni ma'o yanzu kuma kara mishi kuɗi aka yi ya ake so talaka ya yi don allah yanzu mun siyo shi a haka ya suke so mu saida bayan mun sarrafa shi dama ba wata ribar kirki ake ci ba ina ga yanzu din dai bai ce komai ba don bai da ta cewa mai da ledojin ta yi bayanta tana cewa Allah ya kyauta sai kuma ta miƙe tsaye tana cewa yauwa dama kai nake jira tun ɗazu bayan tafiyarka na bubbuɗe kayayyakin nan na sumomi bari ka ga abin da na gani ta faɗa tana ɗauko wata bakar leda ta dawo ta zauna sannan ta tura mishi gabansa ta ce buɗe ka ga ikon Allah gyara zama yayi sannan ya jawo ledar shi ma ya buɗe ta ya leka ciki Ɗan waro idanu yayi yana kallon abin cikin ledar sannan ya ɗago ya kalli kaka da ke kallon shi ita ma kaka ina kika samo wannan ina fa bayan cikin kayan waɗannan mutanen ni ma ina gani na maida na ajiye na ce sai ka dawo zan gwada maka in ji kaka fiddo kwalin yayi daga cikin ledar yana kara bin sunan wayar da ke rubuce ɓaro-ɓaro a kwalin da kallo spark 8 buɗe kwalin yayi ya ciro wayar sabuwa gaɗau sai shining take kalar dark blue sai bluetooth dinta da charger sai script dinta da ke daga daga kasan kwalin jujjuya wayar da ke jujjuya wayar da ke ta ɗaukar ido yayi ta yi a hannu yana kallonta haka kawai zuciyarsa ta basa wannan aikin zine ka yi shiru baka ce komai ba Inji kaka me zan ce kaka kin san ko nawa wannan wayar take nawa dubu hamsin da takwas ba kwalalo idanu kakatai kamar za su fiddo daga ramin su ta ce iye dubu nawa dubu hamsin da takwas shi ma ba da tabbaci ko bai kara ba abin da ya sa ma na sani don kwanaki da na raka sunusi siyan waya kasuwar tsaye-tsaye muka tadda wani na cinikin sekon ɗinta wai dubu talatin amma mai ita ya ki bari a nan ne ma na ji yana faɗa mishi ainihin kuɗin sabuwarta kaka da tun ɗazu ta yi ƙasake tana jinsa ta ce to ko dai dubu biyar da ɗari takwas ya ce kai ne baka ji ba kai kaka ya za a yi a samu irin wannan wayar dubu biyar ko vivo akwai wanda tafi hakan to masu vivo an samu shiga kenan vivo da in ka bada sai dai a baka sabulu ko omo La sarki masu vivo talakawa wato ma a duk wayan duniya ba wanda aka rena wayo sai vivo ita ce ma da hmm, na yi shiru ta fi hannuwa kaka ta shiga yi sannan ta rike haɓa ni ma na ga abin da ya fi zare ni na abin da ya zare tsaye dubu hamsin akan waya shegiya da kawai kira za ka yi a kira ka shirudin ya yi yana kara jujjuya wayar cap masu kuɗi na sha'aninsu dubu hamsin da takwas ni ko na takwas ɗin saman ma ba na iya saye wallahi kai a radu ba ma zan iya saya ba ko da filo nake yi da kuɗi waya idan ta wuce ta dubu biyu to a kai kasuwa me amfaninta ka kira a kira ka ne fa abin da wannan za ta yi shine ni kashi za ta yi to meye bambancin amma tsabar almubazzaranci shine za a fi da dubu hamsin har da takwas a sai wannan yar iskar wayar wanda da yatsu biyu ma ina iya rike ta yo na ba da dubu hamsin ai wallahi sai dai a bani wanda sai an yi kama kama za a iya ɗaukar ta ana ta babu kuɗi babu kuɗi ashe akwai su a inda suke yanzu ba waɗannan kuɗaɗen tarin tarin wani ne fa na shekara biyu amma a hofi an ba 'yan damfara sun haɗa su da molakakken karfe banda shirme ma aini ban ga abin burgewa ba a wayar nan wayar kutare dan fa su aka yota saboda ba su da yatsun da za su latsa yar latse amma tsabar rashin sanin ciwon ke kenan sai kowa ya biya bi ayari mutum da lafiyar shi da kanshi kuturin karfi da yaji ni wallahi masu ita ba su birge ni idan na gan su yadda ka san na kashe su da mari wallahi wallahi wasu mutanen ba sa taɓa wayewa ta faɗa tana mai da numfashin maganar da take yi shi dai din bai tanka ta ba kamar yadda ya saba sai bin wayar da ya ci gaba da yi da kallo yanzu ya kake ganin za a yi in ji kaka ajiye wayar ya yi saman kwalin ya ce kaka kamata ya yi a maida musu gaskiya abin ya yi yawa koko shiru kaka ta ɗanyi ta ce kuma fa amma mu ina muka san inda za su za mu kara ganin su ai momi ta ce mun za su rinka dan zagayowa idan ba su zagayo ba fa sai na ajiye ta har mu koma school sai in ba Zainab ta maida musu kuma fa haka ne gaskiya gara a maida musu din abin ai yayi yawa ga wannan ga wannan in ma kyautar ce za su siya maka inda kyautar za su yi maka ba da sai su baka kuɗin ba kai wani abin mai amfani da su ba a'a kaka ba ma bukata abin da suka yi mana ma ya isa ai sun mana halacci kuma fa tunda kaga dukkan zaman mu a asibitin nan ko kwandala ba mu kashe ba da sunan jinyarka gaskiya sun yi mana halarci don ba karamin zuba kuɗi suke ba asibitin kuɗi cap ta ci sunanta ai don komai na kuɗi ne har wannan washe mana har wannan washe bakin da suke mana da kulawa duk biyansa aka yi da ba a biya su ba ba za su yi ba munafukai dukkar nake kallon su da zuwa muka yi mu da ko sisi ko kallo ba za mu ishe su ba har da wannan bakar nos din mai fihilin tsiya Kallonta kawai nake da shi kan shi daktan mai sanko dan na san wannan sankon duk na san kuɗi ne tsabagin munafurci har wani a kula sosai yake kamar irin yafi ni san kaɗin nan in banda tsautsayi dama wa zaka gani a asibiti ai sai ka je ka ajiye da sun zo a ba su tsiyar su dama ba don Allah suka kai ba don dai sun san su ne silar komai shi sa suke wani nan nan da mu don mu hakura yo to dama ai suke da alhakin biyan kuɗin asibitin tunda ta dalilin diyarsu abin ya faru sai da ta ja dogon tsaki sannan ta ce bari na je na ji ka geron Allah sarki wannan kenan nima bari na je na ji ga na. sai mu haɗe kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na kuɗin salma kuma wuta lafiya